بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a yau lahadi biyu ga watan muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da 26 ko da shida ko da biyar da shida ga watan goma shekara ta dubu da goma sha hudu meladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasir din albani ahkamul jana'iz wa bid'uha wato kunce kunce jana'iza da kuma bidiyo inda ake yi a jana'iza Ah, muna cikin sallah babi da yake bayani akan sallah as-salatu alal jana'iz ko ala janazati wato sallah kan jana'iza za mu tashi mas'ala ta hamsin da tara a wannan babi kamar yadda muka yi bayani wajibi ne ga musulmi wanda ya rasu sauran musulman da suke tare da shi su masa sallah yana daga cikin wato abin da addini ya ɗora ma musulmai malamai suke kiran shi wannan farali ne na kifaya in aka samu jama'a wanda suka isa a masu su yi sallah to sun ɗauke ma waɗanda ba su zo ba sai mai littafi ke faɗi daga ciki waɗanda asali sallah ga matacce wajibi ne sai ce akwai mutane guda kala biyu wanda sallah a kansu bai zama wajibi ba shi ne kawo mana na ɗaya yaro wanda yake bai kai balaga ba ba wajibi bane a masa sallah sai shahidi wanda ya mutu a yaƙi shi ma ba wajibi bane a masa sallah ba sai amma kuma ya halatta an shar'anta za a iya musu sallah shine wanda muke magana akai wa shura'us salatu ala man ya'ti dhikruhum wato an shar'anta a yi ma mutanen da ambaton su zai zo sallah na farko sai ke fadi at-tiflu walau kana siktan wato yaro jariri ko da bari aka yi da shi yusalla alaihi za wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi shine wanda zai fado daga cikin mahaifiyarsa kafin a cika halittarsa kafin halittarsa ya zama cikakkiya to za a masa sallah wa fi dhalika hadithani amma da sharadi ya kai ga lokacin da za a busa masa rai za a iya cewa ya mutu in kafin a busa rai kaga ba maganan ya mutu dama babu ran ballantana ce an ɗauke ran to sai an busa masa rai shi yasa jiya muka ce sai ya kai kwana ɗari da ishirin wata hudu kenan daga nan ne ake busa rai malittafi ke fada akwai hadisai guda biyu da suke nuni akan za a yi jariri sallah fi riwayatin as السحر annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi dan jariri yusalla alaihi za a masa sallah. wa yi du'a liwalidaihi a ma iyayensa addu'a bil maghfirati da gafarawar wa rahamati rahama kenan za a masa sallah sai a ma iyayensa addu'a abu dauda da tirmizi su kuraito wannan hadisi hadisi kuma yana da wato ingantaccen hadisi ne ya gabata a matsala ta hamsin daidai mu yi bayani akan hadisi hadisi na biyu daga aisha radiyallahu anha qalat أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار أنزوم النبي صلى الله عليه وسلم دونيار ودكيارا أنصار يا رسول فصلى عليه النبي سيمس صلى قالت عائشة عائشة تكي فدي فقلت إن جيت سيتكي فدي سينفدا دوبا لهذا أسفور من أسافير الجنة لم يعمل سوءا walam yudriku wato wannan aljanna ya yi daɗi ga wannan sai nuna yaron ɗan jaririn da annabi masa sallah kuma bai kai balaga ba ya rasu ke wato kanari daga cikin kanarorin aljanna wato tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna shi wannan yaron kenan lam ya amal su'an bai aikata komi ba wa lam yudriku mumuna abu ma bai riske shi ba ya risu bai balaga ba bai aiki kuma annabi ya masa sallah sai aisha ita tunaninta su aljanna ya yi daɗi ga wannan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi awa ghaira zalika ya aisha ko dai banda wannan kar ki faɗi wannan don ba yiwuwa ki yanke cewa dan aljanna ne sai annabi ya so ya kazaita daga wannan tunanin tata yace a ko dai wani wannan khalaqallahu al khalaqallahu azza wa jalla aljanna sai annabi ke nuna ma aisha Allah ya halicce aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata mutane wanda za su shige ta wa khalaqahum ya halicce su ne min aslabi abaim tun suna iyayen iyayensu kenan kaga ba maganan cewa dan aljanna ko dan wuta sai ke fari wa khalaqan nar Allah ya halicci wuta wa khalaqa laha ahlan ya halitta mata mutane wa khalaqahum fi aslabi abaim tun suna iyayen iyayensu aka halicce su cewa yan wuta ne to kaga wanda halice ya aljanna zai iya rayuwa zai iya mutuwa yana garami wanda aka lice da wuta zai iya rayuwa zai iya mutuwa mun karanta hadisi na Abdullah ibn Mas'ud inna ahadukum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithlu dhalika thumma yakunu mudghatan mithlu dhalika fa thumma yunfakhu عليه الروح فيرسل عليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو sa'idu kenan tun yana ciki ake rubuta masa wannan to abinda annabi sallallahu alaihi ke so ya nuna ma Aisha ta fahimci wannan kenan za tun ciki za a rubuta dan aljanna ko dan wuta to zai yi dan aljannan ya rayu zai yi kuma ya mutu yana karami zai yi dan wutan ya rayu zai iya kuma ya mutu yana karami to sai annabi ke nuna mata wannan imam muslim da nasa'i da ahmad suka roito wannan hadisi kenan ya nuna ana ma yaro sallah tunda annabi yayi ma wannan dan jaririn sallah wanda aisha har take fari aljanna yayi dadi gare shi annabi ya fadakar da ita akan wannan qala an-nawawi rahimahullah a littafi ya ɗauko mana maganan imamun nawawi akan wannan matsala na jarirai waɗanda suke mutuwa ba su balaga ba mai matsayinsu sai ɗauko mana maganan imamun nawawi rahimahullah ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimina ala anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahlil janna imamun nawawi yake faɗi daga wato akan wannan matsala ce waɗanda ake ɗaukan maganansu daga malaman musulmi dukkansu su yi ijima'i akan cewa duk wanda ya mutu daga 'ya'yan musulmai ƙanana wanda ba su balaga ba fa huwa min ahalil janna dan aljanna ne in ji maganan imamun nawawi da kuma magana annabi sallallahu alaihi wasallam a can sama ko wal والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة ilal القطع min غير دليل imamun nawawi tunda a waje wannan hadisin ne yake kawo wannan magana shi me ya amsa to na wannan hadisi magana annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake fari abinda yasa kila annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ta Aisha ne kada ta yi sauri ta yanke ba tare da samun dalili ba shi yasa ya hana ta aka wannan maganan ke to sun shi imamu nan yace malamai sun yi ijma'i akan ƴaƴan musulmai da suka mutu basu balaga ba ƴan aljanna ne to ina so ya bada amsa akan magana annabi kan maganan da yi Aisha su ce wata kila annabi ya hana ta yankewa kan al'amarin da yake babu dalili akai mun kuma kaman ga dalili a nan aw qala dhalika qabla an ya'lama anna atfal almuslimina fil janna ko kuma annabi ya gaya ma Aisha wannan maganar ne kafiya sun cewa ‘ya'yan musulmai ƙanana suna aljanna amsa ta biyu ta imamun nawawi kenan ko kafin annabi ya sani cewa duk wani musulmi dan karami da ya mutu bai balaga ba dan aljanna ne shi yasa kafi ya san wannan ya hani Aisha kenan sai zama wannan hadisin da ya sani ya shafi hanin da ya ma aisha kenan in ji imamun nawawi wa ajaba sindi fi hashiyati ala nasa'i bi jawabin akhar khulasatuhu sai kuma akwai wani malami ana kiran shi a sindi yana da sharhin da ma littafin imamun nasa'i shi ma ya da amsa daban yake fadi annahu inna ma ankara alaiha aljazmu bil jannati li dhifil muayyan yace a'a annabi ya hana aisha ne ta yanke akan wani yaro akan yaron bi ainihin cewa wannan wani dan aljanna ne don ba a yankewa da wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne sai wanda aka samu nassi ya yanke cewa wani dan aljanna ne to abinda annabi yake so ya hana Aisha kenan don yanzu tana yankewa kan wannan yaron dan aljanna ne kamar ta samu dalili cewa shi da aljanna ne amma ya kace yaran musulmai wannan ba a yanke da yaro muayyan bi aini shi in ji imamu suddi kenan inda ke so ya bada amsa qala wala yasihul jazmu fi makhsusin baya halatta a yanke akan mutum wanda yake ayyananne lianna iman al abawaini tahqiqi tahqiqan ghaib ghaibun domin a tabbatar da imanin iyaye yaran a tabbas gaibu ne kuma ba wanda ya san gaibu sai Allah wa huwa almanatu inda Allah ta'ala kuma shine wato abinda Allah yake dubawa imanin iyayen kafa ya ce to yaron in dai iyayensa mumine ne yaro ya mutu to shi ma dan aljanna ne to tabbatar da imani yaron in ji ma musuddi shi kansa gaibu ne to ba wanda zai tabbatar shi zai Allah to in ka ce wannan na aljanna to kana so ka tabbatar da iyayen mumine ne tabbas to sai ce a'a shi ma ba haka ba wannan shine yasa annabi ya hana Aisha kan haka wa zahir wannan yanzu maganan mai littafi ya kama ɗauko wayannan maganganun anna da inna ma yusalla alaihi idza kana qad nufikhat fihi ruh ana salla ya bar wannan abin nan maganganun malamai akan wannan mas'ala da yawa na kan yaran wanda suka mutu ba su balaga ba to idan har muka ce ba su balaga ba yara wanda ba musulmai su ma fa don Allah ya ma kunna hatta na sa rasulan su ba su kai mukallafai ba annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wani hadisi ce an ɗauki alƙalami akan mutum guda uku ba a rubuta musu zunubi ko kuma lada daga ciki akwai yaro hatta ya talima sai ya yi mafarki yaro sai ya balaga an gane ta wasu malamai sun ce Allah madaukin sarki a rahira zai sake jarraban su wanda ya sun cewa zama za su yi masa biyayya to a wannan jarraban ne za a gane yan aljanna ko yan wuta shine wannan za a kira su a ce ku zo sai su taru ta ku je ku shiga wuta misali wasu malamai suna kawo wannan issa tarihi cewa sai ce ku zo su shiga wuta wanda suke dama in Allah ya umurni za su bi umarnin Allah su hannu daga hannun Allah sai su zabura kawai wasu shi a ah, to mu mai muka yi kuma za a ce mu shiga wuta da mu yi komai ba ya to dama ku ne kangararrun ko da kun rayu so da sun je za shiga wuta sai same ta aljanna ne wanda suka yi biya wasu malamai suna bada waɗannan amsoshin a abun nan to ba matsalan da muke magana akan kenan ba shin ana sallah akan yaro eh ana sallah wajibi ne ba wajibi bane amma dai ana masa sallah sai littafi ya dauke ya bar wancan maganan sai dawo akan matsalan da muke magana akai wa zahiru anna sigda innama yusalla alaihi idza kana kan nufiqat fihi ruh ce bari ana masa sallah idan har an busa masa rai wa zalika idza arba'a ta ashhur idan har ya kai watanni hudu summa mata nan ya mutu to nan ne za a masa sallah fa amma idza sakata qabla zalika fala idan kafin wannan ne to babu ba a masa sallah li'annahu laysa bimayyitin domin nan ba a kiran sa matacce ko kama la ya yadda bai boyuwa akan kowa don mutum sai an samu abu ne an rasa zai to an rasa kaza to dama babu to ran babu dama kafin a ce ya mutu ballantana a je za a masa sallah kafin wata hudu kenan وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أصل هكا دين دينون أنا بوسى ريدا قوتا هدو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن جيني حديثي لكي جكين أربعون النووية كو جيني حديثي نهدو بانا من تابكو إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كو تو ake faɗi ana tattara wato halittan ɗiyanku a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana maniyi sannan ya zama kwana arba'in jini kwana arba'in soka daga nan sai a turo mala'ika sai ya busa wannan yaron rai sai ya umurci mala'ikan da abubuwa guda hudu a umurce da abubuwa guda hudu bi ma'ana rubuta arziki wannan yaron daga farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshe da rubuta ajalin wannan yaron abin da ke cikin nan lokacin da zai mutu sannan a rubuta aikinsa sannan kuma a rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna to kaga wannan shine abin da zai nuna kuma irin hadisin da annabi ya gaya ma Aisha kenan kuna hadisi muttafaqun alaihi wa ishtarra ba'dhum an yasqud hayyan wasu malamai sun sharɗanta kafin a masa sallah to ya fado yana da rai ko da na sekon ɗaya yi sai ya mutu to sai a masa sallah amma ya fa ba rai su wasu malaman fiƙo musamman a mazhaban ta malikiya sun ce sai izasta halla sariqan sai ya yi kuka bayan faduwa to nan ne bayan an haife shi kenan to nan ne za a yi masa sallah zai kuma gada za a gaje shi a mazhaban ta malikiya a samu ya faɗo yana da rai amma in kafin ya fado ya mutu to su a wurin su ba a masa sallah sa'an nan kuma ba za a gaje shi ba zai gada ba an gane abin namo ne sai ka wannan wasu malamai kenan wannan maza ba mu ta malikiya sai shi sun dogara ne da hadisi izasta Hallas, sikidu sulliya alaihi wa wurrisa idan yaro ya fado sai yayi kuka ma'ana ya samu rai ko na sekon daya bayan fitowa to za a masa sallah kuma za a gadar da shi Ba na zai gada inda misali babansa ya rasu maman tana da ciki ana jira a haife shi aka haife shi kawai ya faɗo sekon ɗaya ihu shikenan sai ya koma to za a gadar da shi in namiji ne za a bashi rabonsa namiji in mace ne a bashi a bata rabonta na mace sannan idan kuma akwai wanda za su gaje shi su ma a bayansa za su gada abin da ya bari su ma shine abin nan sai ce sun dogara da hadisi sai dai mai littafi ke wannan hadisi ba'ifi ne la yuhtajju bihi ba amfani ba kafa hujja da irin wannan hadisi kama bayyana kama bayyanahu ulama kamar yadda malamai suka yi bayani Asani hadis mutum na biyu wanda yake an shar'anta ko ya halatta a masu sallah shine a shahid wanda muka yi bayanin sa cikin mutanen da ba wajibi bane a masu sallah kamar ya zo ya abin nan dinsa wa fi hadithun aktafi bi dhikri ba'dha akwai hadisai da yawa da suke nuni za a iya yin sallah yace zan an takaita akan wasu hadisan kawai hadisin farko an shaddad bin al-hadi anna rajulan min al-arab jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu thumma qala uhajiru ma'aka wani hadisi daga shaddad bin al-hadi wani mutum daga cikin mutanen kawai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayanin hadisi a mas'ala ta 39 shafi na 61 a baya wanda ya zo ya musulunta sai imani bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hijira tare da shi falabisu qalilan suka zauna kadan summa nahadu fi qitalil adui suka ce to fa za a tafi yaƙi sai ya bi yaƙi فأتي به النبي صلى الله a وسلم يحمل sai aka سهم سيأك farkon ce da aka zo aka fita yaƙi aka samu ganima sai aka riba sai aka kawo mai nashi sai ga na kan ce me wannan sai ganima ne wanda aka riba maka kai ma ka samu sai ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi dauko ganima ya mai da annabi shi ba akan wannan nabi ka ba ce na bi ka ne don a same ni a harbe ni a nan wurin in shahada in shiga aljanna sai ne ce ku dube shi anan in har da gaske ke to Allah zai gaskata masa wannan burin tashi kenan ba a dade ba sai gashi an zo da shi inda ya nuna din kibiya ta harbe shi a wuri ya mutu annabi ya tambaya shi shine wannan suka ce ne shi sadaqa Allah fa saddaqahu ya gaskata Allah Allah shi ma ya gaskata shi to sai aka zo aka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi a zo da shi sai ya lullube shi a darigansa fa sulliya fa salla alaihi sai annabi ya masa sallah kaga yana shahidi ma ana masa sallah ba wajibi bane amma za a yi masa sallah shine abinda mai littafi ke so ya nuna mana kenan ya mutu an shahada har annabi daga cikin abin da annabi ya faɗa sai ya Allah ka shaida wannan bawan Allah ya yi hijira yana mai imani ya mutu shahidi ni kuma ina shaida shahidi ne kai ma Allah ka ɗauki ka karɓe shi a shahidi haka annabi ya faɗa a hadisi da karanta a baya kaga shahidi ne ba tabbas ai tabbas amma kuma masa sallah kenan ana iya yi ma shahidi sallah in ba a ba ba a yi laifi ba in ayi kuma an sa ƙara wato ba wani abu insha Allah wannan imamun nasa'i ya roito wannan hadisi hadisi ya gabata kamar yadda na faɗa a matsala ta 39 shafi a 61 حديثي نبي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بهمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسعة كبيرات أو أن حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني أكرو في همزة ببردة دوتا الكبة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah a sallan da annabi ya yi kabbarori so tara don ana yin kabbara hudu ana iya yin biyar ana iya yin bakwai ana iya yin tara shi yasa aliyu radiyallahu anhu a zamanin sa kawo masa sahabi suka ce ya halarci badar eh sai masa kabbara tara ya matsayin sa sai masa gurgudun matsayin sahabi gurgudun yadda ali yake masa kabbara bi ma'ana yayi addu'a yayi kabbara ya sake yayi kabbara a sallarsa to annabi sai ma hamza guda tara ta kabirati ya yi kabbara bi ma'ana yayi kabbara farko ya yi fatiha kabbara ta biyu salati annabi kabbara ta uku addu'a kabbara ta hudu addu'a haka yi ta masa addu'o'i gurgudun matsayin sahabi to Aliyu sai ya ɗauki wannan sai dubi ya dubi girman sahabi sai masa ƙara masa akan sauran sahabbai na yau da abin nan waɗanda ba su kai shi falala ba summa utiya bil qatala yusaffuna wa yusalli alaihim sai aka zo da sauran waɗanda aka kashe su ana musu sausahu ana musu sallah wa alaihi ma tare da hamza kuma bayan an masa duk wanda aka zo kuma shi yana nan kuma ana sake masa sallah shi kuma tare da su in ji abin a wannan hadisi imamu tahari ya roito hadisi hadisi inda hasan ne rijalu kulluhum thiqatun ma'rufuna wa ibn isaqa qad sarraha bit ibn isaqa yana cikin wanda malamai da suke yin an'a abin nan tadlis amma anan yayi tasrihi bit tahdhir bi ma'ana ya yi amfani da kalman haddasana ko kuma sami'tu ko akhbarana su ne ma'anan ya yi wannan to hadisi ba matsala shi kadai ne mudallis a isnadin hadisi to amma ya yi tasrihi hadisi bai da matsala wadahu shawahidun kafiratun zakartu ba'daha fi ta'liqatil jihad fi mas'ala ce akwai hadisi yana da wato hadisai da suke mara masa baya masu yawa na ambaci wasu daga ciki a littafi na ta'liqatul jihad fi abin nan sahih ibn hibban yayi ma ibn hibban ta'liqi to wannan hadisin littafi yayi wannan bayani hadisi na uku hadisin Anas an Anas bin Malik radiyallahu anhu قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهمزة وقد مثل به ولم يسلي على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد وأن حديث أنس annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga hamza a kunce a uhudu an masa musula mana yayyanke gabobinsa wala misalli ala ahadin bai salla kan kowa ba min shuhada daga wanda suka yi shahada gairu sai shi hamza ya'ani shuhada uhudin sauran yi masa sallah shi kadai a kawo shi masallah sai hamza kawai aka yi ma wannan wannan hadisin anas kenan ya nuna za a yi mashahidi sallah kuma za a iya masa sallah حديثي نقب دقا عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل هود صلاته على الميت وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يافتو بايا شكرا تقوس da binne mutanen Uhudu anan Uhudu din sai ya zo wurin shine bada samani sinina kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwati kama yana ban kwana ga masu rai da kuma matattu ba yayi hudu ba ta kamanta ban kwana ga waɗanda suke da rai sai je kuma Uhud su ma sai musu sallan ban kwana bayan shekara takwas kenan ai Uhud ne shekara ta biyu bayan hijira shekara ta takwas yayi musu wannan kaga shekara ta goma din kenan daga hijira wanda a shekaran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu kenan to sai je yayi musu wannan yayi musu suman sarafa ila minbari bayan yi musu wannan sallah din a nan uhudu sai je minbarin sa na masallacin madina fahamid Allah wa athna alaihi sai yayi gode ma Allah yayi bi Allah fa qala inni faradun lakum wa ana shahidun alaikum wa inna موعدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإن أرضه كما بين عيلة عيلة إلى الجهفة النبي صلى الله عليه وسلم يمو إن شان صلى يمسو الدعاء يدعو من برنسا يهو إكي قيا مسابيني إنن فا مرقايني غريكو بما نظر رقاكو فا tafiyar lahira shine farad din nan shi yasa ake kiran jaririn da ya rasu ana kiran shi al-farad addu'a alal farad duk ya riga babansa zai je ta ba babansa masauki kenan to sanar shi ni farad ne gare ku wa ana shahidun alaikum kuma zan ni mai shaida ne akan ku wa inna maw'idakum alhawd alƙawari na da ku yanzu inda za mu haɗu a tafki na alkautar kenan annabi sallallahu yana ban kwana da su wa inni wallahi la anzuru ila al ila haudi al'ana yanzu na haka da nake muku magana ina kallon wannan tafki din dawa. tawa wa inna arbahu kama baina ailata ila al-juhfa fadin sa daga aila wani gari ne a yaman ila al-juhfa zuwa Juhufa inda ake yin ihrami ga mutanen mu Najeriya wanda yake cikin ruwa a yanzu shi haka fadin wannan tafki yake wa inni utitu mafatiha khaza'in arbi. an bani mabuɗayya na taska ta ƙasa gaba ɗaya aw mafatihal ardi ko kuma an bani mabuɗayya ta ƙasa gaba ɗaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ai musulunci kadan yake amma daga nan ne musulunci yake ta tafiya tafiya tafiya kamar yadda ya faɗa inni umirtu an uhajira ila alqarya ta'kulu alqura an umurce ni in hijira zuwa wani gari da zai dinga cinye alqaryu ita ce madina daga nan ne musulunci ya fara wasuwa har yanzu babu lungun duniyan da rana za ta fito babu musulmi daga madinan ta cinye alkariyu kenan su sai an bani wa'annan mafati na kasa wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di wallahi ba shirka nike tsoro kada ku koma bauta ma gumaka a bayana ba ina gaya masa bai ya wannan ya wuce ba za a yi wannan ba yanzu babu ba a bauta ma gumaka walakin akhafu alaikum ad-dunya abinda nike tsoro akan ku kawai duniyan nan an tanafasu fiha ku yi ta gogayya ku yi ta gogoriyo ku yi ta tsere a cikin wannan duniya wa taqtatilu ku dinga yaƙi fataliku ku halaka yanzu kaga duk kasan da kaga ana yaƙi za ga musulmai ta musulmai ne shine abin da annabi da mai shi so ba wai shirka ba ba a taba bauta ma gunki a kasashen jiratul arab kamar yadda ya fada amma mai ke tsoro fada tsakanin musulmai a yaman tsakanin musulmai a masar tsakanin musulmai a Syria tsakanin musulmai a Iraki tsakanin musulmai a Afghanistan tsakanin haka sai ku halaka to shine ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam dama ce iya abin da yake tsoro kenan kuma gashi ya faru sahabi wanda annabi ya faɗi wannan yanzu zai zo sai shi a magana da annabi ke faɗi abin da yake tsoro ma wannan al'umma ya zo to inda ka gana fara daga musulmi ne da musulmi ko da ba musulmi ke fara da musulmi za ka san musulmi ne ke fara kuma wani musulmi ne ya kunna wannan fada shi haka annabi sallallahu alaihi ya fada la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yana daga cikin mu'jizat na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi abu mutum in ya ji lokaci sai dauka kaman ba zai faru ba sai ga sai yanzu wanda yake rayuwa sai dauka kaman annabi sai da aka kawo shi duniyan yanzu ya koma wancan zamani yake ba da labari su ce abin da yake tsoro kenan kama halaka man kana qablakum kama wanda suka gabanin ku suka halaka qala fa kanat akhiru nazaratin nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sheikh ubatu bin amir kallon da na masa kenan ta garshe daga nan ban sake fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ba in shi sahabi mai ruwaito hadisi ubatu bin amir al-juhani anhu karshe kenan da naga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi ma masu rai addu'a bankwana yayi ma kuma matattu ban kwana ya je musu sallah abinda shi mai tafi kawo wannan hadisi ya nuna kenan za a yi ma shahidi sallah tun da bayan shekara takwas ma annabi je komai musu sallah kuma ya nuna bayan shekara takwas mutum bayan an binne wani zai iya zuwa ya masa sallah irin sallan da ake magawa kuma ga mamaci an gane za a iya yi imamul buhari da muslim da ahmad suka rawaito wannan hadisi qad yaqulu qa'ilun inji malam din Albani ke faɗi mai faɗi zai iya fadi la bata fi hadhihi al-ahadith mashru'iyatu salatu ala shuhada ya tabbata wa'annan hadisan cewa ana sallah akan waɗanda suka yi shahada kenan wal asalu annaha wajiba tunda ya tabbata kenan yasa ba za mu ce wajibi bane asali sai zama wajibi ko za a yi musu sallah kamar sauran mutane ce falima za la me yasa to ba za a ce wajibi bane qultu su ce a'a lamma lima sabaka zikiruhu fil mas'ala saboda ya gabata a wata mas'ala wasu din sun mutuwar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu sallah ba to wannan zai nuna ba wajibi bane yi sallah wasu kuma sun mutu ya yi musu sallah shikenan sai ka tsaya a tsakiya ba za ka ce wajibi bane ba ayi ba za kuma ce haramun ba in ba yi ba babu komai kuma in aka so za a iya yi an gane abin shine mai littafi ke so ya nuna mana anan wa nuridu ala kara akan haka abinda yasa haka din laqad istashhada kathirun min da yawa sabai su shahada fi gazwati badarin a yakin badar wa ghairiha cewa kawai to kenan ba wajibi bane ayi sallah walau fa'ala naqaluhu an da an yi sallan da an karbo daga annabi cewa ayi sallah ne kuma ba a nuna mana ba fadalla zalika la anna salata alaihim ghair wajiba sai wannan sai ya nuna mana kenan sallan ba wajibi bane ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن saboda haka ibn al-qayyim yake fadi a tahzibus sunan tahzibus sunan na ibn al-qayyim sharhi ne ma littafin sunan abi dawuda sai kira shi sunan to wannan sharhin a wannan hadisan yake faɗi was-sawab fil mas'ala annahu mukhayyarun bayna as-salati wa tarkiha mutun za a ba wato al'umman da suka yi wannan wurin zabi ko su yi ma shahidi sallah ko kuma su bari amrun ne ta khayriyun kowa za a ba su zabi wanda suka zaɓa shi za su yi limaje al'athari bi kulli wahidin min al'amurai saboda hadisai sun tabbatar da duk al'amura guda biyu din to sai zama akwai zabi ga mutum abinda suka ga shine masala shi za su yi kenan kawai wa hadha ida riwayati an imam ahmad wannan shine riwaya daya daga cikin riwayoyin imam ahmad abinda kenan ya zaba a mazhaban sa wahiya al-yaqu bi usulihi wa madhhabihi kuma shine wanda ya dace da mazhaban sa da kuma wato usul na mazhaba shi yana gani kawai za a ba imam na wannan lokaci zabi ko ya masa sallah ko kare masa sallah bai ce wajibi ba bai ce ba ba mu wasu sun dauki ba a mashahidi sallah kuta kwata wasu mazabobi amma shi imam ahmad sai dauki wannan sai ba da zabi kawai duk abin da aka ga za a iya yi qultu in ji mai littafi wala shakka anna salatu alaihim afdal min at-tark sai dai shi mai littafi ke fadi abin da yake nuni anan ayi musu sallah din yafi a basu ko da shahidai ne musamman a yanzu an gane a yi masa sallah din shine nafi yafi falala min tarki akan bari in ta yassara amma in aka samu har akwai yiwuwa a yi sallah ba wahala ba matsala li'annaha du'a'un wa ibadatun domin ita sallah din addu'a ne kuma ibada ce addu'a da kuma ibada addu'a gama gama mu ce a masa addu'a ibada kuma wanda aka murce mu muyi yi ko da mamacin da ya mutu wanda aka san cewa dan aljanna ne an masa bishara da aljanna an masa sallah saboda sallan nan a wurin sa shi ibada ne za a yi an gane sabbai da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam su bishara da Allah masa sallah shi annabin kansa an masa sallah wannan ke nuna ibada ne mai zaman kansa sa'annan kuma addu'a ne to sai a yi su a yi don shine al-afdal din kamar yadda mai littafi ke da addu'a kawai bishe wanda muka tabbatar kaman sabbai da aka masu bushara da aljanna sai mu ce a jale su su kada masu sallah ko ba gaba izun da addu'a ne Allahumma ghafir lahu warhamhu kazi to dama Allah ya ce dan aljanna ne tasilul hasil kenan ko ba gaba eh mutum yana ciki kuma ana roƙo Allah ya saji ciki magana tasirin hasil ake kira wannan ba bukata to sai zama ita ibada ne kuma to sai mu yi mu a matsayin ibada mu sai mu samu ladan wannan ibada shine malta to ai yafi ta hada biyu din dalilinsa shi shine ok mu sai mu tsaya nan insha Allah mutun na uku kenan wanda in aka so a masa sallah in aka so a bacci wanda malamai suna da bayani da yawa a kansa kamar shekul islam sai ya kawo mafita cici abin da yake gani ba wai za a bar masa sallah kwata-kwata ba babban malami ko wanda mutum da aka san shahararre a gari kaman balami babba da ake ji da shi kada yi masa sallah mutanen fadal kenan kada su yi sallah su bar haka mutane irin gari da gari a masa sallah amma su kuma sai su koma gefe sai su yi masa addu'a su hada maslaha guda biyu shekul islam kenan kan mutumin da ya kashe kansa ko mutumin da aka kashe shi a haddi na zina ko shan sata ko wani abu dai haka ko mutumin da aka san shi yana aikata abu a fili ba kyau sai ya mutu to shi kuma in bai masa sallah ba laifi ba amma kuma in za a yi sallah sai malamai su ce to su waye kamata su yi masa sallah manyan malamai kada su je wurin sallah su jale ce to sai a je a masa sallah mu ba za mu yi ba amma kuma ba za su yi addu'a sai su koma gefe su yi masa addu'a sai zama an tsoratar da wanda yake bin irin tafarkinsa amma kuma shi ma ya samu addu'an wayannan mutane sun hada maslaha guda biyu shekul islam kenan shine abinda matsalar da zamu shiga a sati mai zuwa insha Allah daga cikin mutanen da ko da ba musu sallah ba za a ce yi laifi ba amma kuma an shar'anta za a yi musu sallah na'am